الحمد لله الذي جعل الصيام عبادة وقربة وأمر عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفاء وأصلي وأسلم على نبيه الرحمة ومصباح الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان إن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه على عباده لم يترك زمنا إلا وله على عباده رحمات غامرة وفيوضات شاملة وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة أمة مرحومة بعد أن علم ما يكون من قصر أعمار أبنائها فجعل الله تبارك وتعالى لهم من مواسم الطاعات ما يحصلون به الغايات بل ويوفون به على الغايات ويستشرفون به على النهايات وكل ذلك من إكرام الله تعالى لهذه الأمة المرحومة ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بقدوم رمضان ويبشر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بهذه المنحة الربانية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجعيب وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من عرم خيرها فقد عرم رواه النسائي وهو حديث صحيح لغيره إخوة الإيمان كان السلف الصالح ينتظرون قدوم رمضان ستة أشهر ثم إنهم يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يتقبل الله لهم أو أن يتقبل الله منهم العمل الصالح من الصيام والقيام والسرقة وتلاوة القرآن في رمضان إخوة الإيمان إن من الأعمال التي تعب التي تفعل في شعر الله رمضان مما يبتغى به وجه الرحمن الرحيم كثيرا أولها الصيام فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ثانيا إخوة الإيمان ينبغي أن يعرس المسلم على كثرة العبادات كقراءة القرآن وتدبر معانيه وصلاة القيام فعند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ليلة من ليالي رمضان فصلى بصلاته أناس وفي الليلة الثانية كثر الجمع وفي الثالثة قد كسروا جدا فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في الرابعة وقد امتلأ المسجد حتى فاض ثم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الصبح فقال أما إني لم يخف علي مكانكم ولكنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واعتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة إخوة الإيمان إن من الأعمال في هذا الشعر الاجتهاد في قراءة القرآن كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وكان السلف يتوفرون على كتاب الله رب العالمين في هذا الشهر المبارك إخوة الإيمان ومن الأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم الالتزام بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله كتعجيل الفطر وتأخير السحور قال صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة وقال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور ومن سنن الصيام إخوة الإيمان كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء وهي مترتبة بعصب الأفضلية إخوة الإيمان إن من سنن الصيام الدعاء أثناء الصيام لا سيما عند الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر أخرجه البيعقي بإسناد صحيح اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه بكرمك ومنك يا أكرم أكرمين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai cikin ikonsa da kaddarawarsa da amincewarsa da ya amince ya kuma kaddara mu haɗu a wannan guri cikin wannan sati wanda iri ne na mako ga musulmai gaba ɗaya don su sauke wata farilla da Allah ya ɗora musu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana da kyakkyawawan ayyukanmu kusakuran mu Allah ya yafe mana kuma ya bamu ikon gyarawa yan uwa kada mu manta lalle Allah na daga cikin falalarsa na daga cikin jin kansa yana da waɗansu rahamomi da yake kwararo su zuwa ga bayi masu yawa shi sa saboda Allah yi wa bayi wannan ni'ima ga wannan al'umma wacce al'umma ce wacce Allah ya ji kanta saboda Allah ya san irin abin da zai kasance daga wannan al'umar na shekaru waɗanda ba su da tsayi za ka ga a al'ummatan baya za ka ga mutane sukan rayu shekaru amma mu kuma za ka ga a wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga babu yawan shekaru sai allah don ya mana baiwa mana rahama sai ya sanya mana waɗansu ayyuka ko waɗansu lokuta wanda za mu aikata ɗa'a gare shi don mu samu abin da ake nema ko kuma don mu cika abin da ake so dukkanin bawa ya cika shi ya sa don mu samu ɗaukaka yana daga cikin karamcin Allah wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta su da wannan wata na Ramadan wanda shi ne aka saukar da alkur'ani kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke faɗi sha'ar Ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah ya ce watan Ramadan shine wanda aka saukar da Alƙur'ani mai girma cikinsa sa'annan a cikin wannan watan Allah ya sanya wani dare wanda Allah ya ce ya fi watanni dubu alkhairi a wajen Allah wanda a shi ne cikin wannan watan Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alkur'ani kamar yadda Allah ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أتشم ونن Allah ya ونن mu الله يا أزر تامو دسو كد القرآن kowane القرآن bayan ya fifita mu da ba mu kasan mu cikin annabawa wanda ya fi kowane annabi haka Allah dan ya mana ni'ima ya sanya mana wannan wata bai albarka yan uwa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa al'umma bishara da kusantowar wannan wata yakan yi wa sahabbansa albishir don su tanadi na bautar Allah cikin wannan wata da wannan kyauta da Allah maɗaukacin sarki ya ba su hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa idan ramadana ya gabato ya ce a takun sha'ar ramadan ya ce ku sani watan ramadana ya zo muku sha'arul mubarakun wata ne wanda yake abin sanyawa albarka faradallahu alaikum siyama Allah madaukakin sarki ya wajabta muku azumtarsa tufattahu fihi abu sama manzon Allah yace cikin wannan wata ne ake buɗe ƙofofin sammai wato ghallaqu fihi abwabul ja'im a cikin wannan watan ne ake kulle kofofin jahannama malama suka ce wannan ishara ne ga bayi cewa Allah so yake ya yi musu gafara baya so ya sa wani a cikin wuta a wannan watan shi yasa Allah yake kulle kofofin jahannama Allah na so ya yi wa bayi arziki da samun aljanna shi yasa Allah ke buɗe ƙofofin sammai wanda wannan za mu ga cewa akwai hadisin da ke ƙarfafa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai aka ga ya zo zai hau kan mimbari cikin taku na ɗaya sai aka ji ya ce amin haka ya ƙara aka ji ya ce amin ya ƙara aka ce an ji ya ce amin daga ciki da ake tambayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilinsa na cewa amin ya ce mala'ika jibrili ne ya zo yake addu'a manzan Allah yana cewa amin ɗan uwa ka duba wanda ke addu'ar ka duba wanda ke cewa Allah ya amsa wanda ya fi kowa cikin mala'ikun Allah wanda Allah ya siffanta shi da cewa ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الله يتشي ملائكة جبريل yana da matsayi a wajen Allah Ubangirin al'arshi sa'annan kuma abin yi wa ɗa'a ne a can sama cikin mala'iku wanda shi ya ce Allah ya yi kaza annabi Muhammad ya fi kowane annabi ya fi kowa cikin bayan Allah shi ke cewa Allah ya amsa daga ciki shine akwai mutumin da watan ramadana ya zo har ya wuce bai yi wani aiki wanda aikin nan zai zama silar shigarsa aljanna ba wato kamar Allah yana banan zane na ayyuka yana banan zane na aljanna garaɓasa ce to duk mutumin da zai zo haka har ya kasa yin aikin da Allah zai kalla cikin wannan watan ya yi masa rama? Allah ya da hancinsa a cikin jahannama kaga wannan ya tabe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amin shi ya sa manzan Allah ya ce ana buɗe ƙofofin aljanna ne nan akan kulle ƙofofin wuta sa'an nan kangararru daga cikin shaidanu ana ɗaure su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin wannan watan akwai wani dare guda ɗaya ya fi wata dubu alkhairi ya ce dukkanin wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare lallai hakika an haramta masa alkhairi wannan hadisin imamun nasa'i ne ya rawaito shi yan uwa mu sani magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da tabi'ut tabi'i suna sauraro suna jira suna tsammani suna fata suna addu'a har watanni guda shida Allah maɗaukacin sarki ya sa su kai ramadana wanda bayan sun kai sun yi ibada suna roƙon Allah har tsawon wata shida Allah ya karɓa musu kyawawan ayyukansu ba don komai ba saboda talala da ke cikin wannan wata shi yasa za ga suna yawaita aiki na alkhairi kamar irin su azumi kamar irin su qiyamul layl salatu tarawih da kuma sadaka da karatun alqur'ani lalle yan uwa mu sani yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ake aikatawa dan neman samun yardar Allah a wannan watan lalle daga cikinsa akwai azumi wanda Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa ya wajabta mana wannan azunta wannan wata mai albarka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyamu an wajabta azumi gare ku kama kutiba alal min qablikum kamar yanda aka wajabta azumi ga waɗanda suke kafin ku Allah ya ce la'allakum tattaqun don ku samu takawa malama suka ce kamar wata jami'a bawa zai shiga wanda result ɗinsa in yayi kyau shine abin da zai aikata bayan sallah kamar wani caji zai yi wa imaninsa cikin wannan watan kamar wani jarabawa ne zai yi karatu wanda zai fito da kyakkyawan sakamako bayan an sha ruwa mu sani cewa wannan azumin wajibi ne gare mu kamar yadda Allah ya faɗi kuma babu wanda ya san ladan da Allah ya tanada ga wanda ya yi azumi saboda Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa Allah mai girma da buwaya yana cewa kullu amal bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi yace dukkanin aiki na dan adam nasa ne sai dai azumi yace lalle shi azumi na wani malama suka ce anan akwai idafatu tashrifin wato dan Allah ya nuna girman azumi Allah ya jingina ya ce nasa ne duk da cewa kai za ka yi aiki amma saboda aiki ne na musamman wanda Allah ke so kuma Allah ke ba da lada mai yawa akai Allah sai ya ce nasa ne Allah ya ce lallai azumi na wani kuma ni zan sakanta da wannan azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan rana azumin ku ɗaya yi wato rana azumin ɗayan ku ya zo kada ya yi abin da ake ce masa su shine ya sassan zance idan kana azumi so ake ka kame gabarin ci da sha ka kame gabarin abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba haka kuma ya ce wala yaskab kada mutum ya ringa hayaniya yana iyu yana ɗaga sauti a cikin jama'a ko a kasuwa yace fa in sha tamahu ahadun aw qatala falyaqul inni sa'im yace in wani yazo ya neme ka da fada in wani yazo ya zage ka ka ce ni azumi nake wato shi mai azumi ba a san shi da zagi ba shi mai azumi ba a san shi da yin fada ba in wani ma ya takale ka ka ce a ni azumi nake lallai mu sani cewa yana daga cikin abin da bawa ya kamata ya yi kwaɗayi a kai shi ne yawan bautar Allah cikin wannan watan kamar karatun alƙur'ani da yin tadabburi gun ma'anonin alƙur'ani kamar sallah ta dare wanda ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya yi sallah wani dare daga cikin dara ne na watan ramadan sai mutane suka zo suka yi sallah da sallan manzan Allah haka a cikin rana ko kuma dare na biyu jama'a suka yawa aka ba da labari sahabbai kowa na gaya wa abokinsa ai jiya mun yi sallah a masallaci tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adadi ya yawa jama'a suka cika a cikin masallaci haka a dare na uku suka ƙara cika annabi sallallahu alaihi wasallama bai fito zuwa gare su ba a dare na hudu masallaci ya cika habbabi inda masaka tsinke yake masallaci an cika sannan sai manzan Allah ya fito don ya sallar asuba sai manzan Allah ke gaya wasu sahabbai ya ce amma inni lam yakfa alayya makanuku ya ce lallai ni da kuka aikata jiya bai buya gare ni ba na tsammanin ko in fito a yi sallah yace walakin na ni khashitu an da alaikum fa ta'jizu anha yace sai dai ni na ji tsoro kada na fito sa'an nan a wajen gare ku kuma ba za ku iya ba malama suka ce a nan ya nuna Allah yana son wannan sallar ya nuna wannan sallar tana da matsayi tsaban matsayinta ne ma har manzan Allah ya san cewa in ya ci gaba za a ce farilla ne saboda Allah yana santa shi kuma saboda jin kansa gare mu kamar yadda Allah ya siffanta shi Allah ya ce a kuma rasulun min an kun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufin ra'i saboda jin kansa ga muminai sai ya iya fito saboda kada a ce tilas amma duk da aka tana da falala daga cikin falalarta 'yan uwa shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi yace man kama ramadana imanan wa saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkanin wanda yayi ƙiyamun layli yayi sallah cikin wannan azumi cikin wannan wata na ramadan yana mai neman samun ladan Allah za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallama al'imama hatta sarifa kutiba lahu qiyamu laila dukkanin wanda ya yi sallah tare da liman har liman ya yi sallama ya idar to za a rubuta masa ladan yayi sallah ne na daren gaba daya kaga wannan daga cikin falalar zuwa kai sallah tare da yan uwanka a cikin masallaci lallai yan uwa mu sani yana daga ayyuka na alkhairi cikin wannan watan Ka bayyana muka yi bayani ijtihadi gurin karatun alqur'ani shi yasa mala'ika jibrilu yake zuwa in wannan watan yayi ya zo su yi mudarasa na alkur'ani tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma magabata na kwarai sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke tattarewa alkur'ani a cikin wannan watan za ka ga bijimin malami wanda yana da wallafe-wallafe da ya yi a rayuwarsa wanda baya wasa da lokaci ba tare da ya wallafa wani abu da zai amfanar da al'umma ba amma idan wannan watan ya zo sai ya ajiye abin da yake ya tattare wa alƙur'ani haka magabata suka ringa yi yana daga cikin ayyuka na alkhairi yan uwa cikin wannan wata shine lazimtar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi sa'an nan kuma yake aikatawa shi ne gaggauta buɗe baki kada ka zamanto waɗanda suke cewa sai tauraro ya fito wannan ba sunna bace ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana tana faduwa to an sha ruwa kada ka tsaya ko kakasa wani abu a bakinka haka manzon Allah ya yi umarni da a gaggauta buɗe baki kuma a jirkin tasahud a wani hadisin ke cewa tasa'aru fa inna fi sa'uri baraka manzo Allah sallama ya ce ku yi sahur saboda akwai albarka a cikin wannan sahur haka a wani hadisin ya ce la tazalu ummati bi khairin ma ajjal al-fitr wa akhar as-suhur yace al'umma ta ba za su bushe ba suna tare da alkhairi mutukar sun gaggauta buɗe baki su kuma jirkin tasawur yan uwa mu sani cewa yana daga cikin sunnoni na azumi shine kasancewar abin da mutum zai yi buɗe baki da shi ya kasance abu ne na ɗanye ko kuma dabino ko kuma ruwa wanda haka suke a jere a bisa gwargwadon fifikonsu haka yana daga cikin sunnoni na azumi shine addu'a yayin azumi bakinka yana kafe kana roƙon Allah ka. Allah ya biya ma bukatar kuma Allah ya ɗaukaka darajarka kuma Allah maɗaukacin sarki ya baka lada daga cikin gurare waɗanda ake amsa addu'a musamman in mutum yana azumin shine lokacin da yake buɗe baki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa salasu da'awatin mustajabatun ce addu'o'i guda uku ababen amsawa ne Allah yana karɓar su daga cikin ɗaya shine da'awatu sa'im addu'a na mutumin da yake azumi duk abin da ya roƙa Allah na bashi sa'an nan na biyu shine wa da'awatul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta wa da'awatul musafir da kuma addu'ar matafi yan uwa mu sani lallai yin azumi ba wai kawai ka bacci ka bar sha bane kawai shikenan ai yi azumi a'a akwai waɗansu haƙoƙi da ke kanka wanda sai ka kiyaye su ne sa'an nan za ka samu dada. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi cikin wani hadisi ce rubba sa'imin laysa lahu siya siyamihi illal jo Ya ce da yawa daga cikin masu azumi ba shi da komai cikin azuminsa kawai sai kishi bai ci ba bai sha ba amma ba shi da ladan azumin haka a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mallan ya a ƙaunar zuwa Wala amala bihi fa laysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba yace duk mutumin da ke azumi amma bai bar faɗin ƙarya ba bai bar aikata abin da yake ba daidai ba yace to wannan ba shi da komai cikin azuminsa in ya ga dama ya sha ruwa in ma bai wannan ba duk wasu ɗaya ubansu ɗaya Allah ba shi da bukatar wannan azumi kaga ashe so ake mutum ya kame mutum ya kame gabarin ci mutum ya kame gabarin sha mutum ya kame kuma gabarin gulma shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa sai ya ga wani yana wa wani kawo sai manzon Allah ya ce afkar alhajim wal mahjub ya ce da wanda ke yin kawan da wanda ake masa kawan duk sun karya azuminsu waɗansu maluma suka ce ai da aka duba sai aka ga gulman mutane suke yi ashe kai da kake azumi so ake kullum a jika kana karatun alkur'ani so ake koda yaushe a jika kana salatin annabi so ake koda yaushe a jika kana la ilaha illallah kana istighfari kaga lada kan lada kenan amma zama a majalisa da gulma ba aikinka ba ne shi yasa malima waɗansu suke lissafawa daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi shine riba shine annanima ka ciro zance daga nan ka kai shi can saboda ka haɗa guri suka ce wannan yana daga cikin abin da ke karya azumi don haka lalle mu sani ba wai kawai barin ci da sha shine azumi ba kadai azumin nan kuma mu sani yana farawa tun daga bullowa alfijir kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke bayani Allah ya ce fal'ana bashiruwunna wabtagu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى Allah ya ce a yanzu ku sadu da matanku cikin dare Allah ya ce ku nema daga abin da Allah ya rubuta gare ku Allah ya ce ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir wato har sai alfijir ya keto Allah ya ce sannan sai ku kame sun siya mai lallai, sa'annan sai ku cika azumi zuwa dare annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda ruwaya ne na bukhari da muslim wanda aka karɓo daga Umar ɗan Khattab Allah madaukaki ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa iza aqbala al-laylu min hahuna wa adbaran naaru min hahuna wa garabati shamsu faqad aftara as Ya yace in dare ya gabato daga nan zuwa nan sa'an nan rana yini ya gabato daga nan zuwa nan ya ce rana ta waɗi to wanda ke azumi ya sha ruwa kuma kamar yadda muka yi bayani gurin shan wannan ruwa ana sha ne ga abu wanda yake ɗanye ko dabino ko ruwa wanda shi ne suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai mu sani yan uwa wannan ibada ta azumi wajibi ne akan dukkanin musulmi baligi mai hankali kuma mai lafiya ba mara lafiya ba mazaunin gida kuma ba matafiyi ba idan kuma fannin mata ne ya zamanto cewa babu jinin al'ada babu jinin haihuwa wannan idan aka samu tabbatuwar waɗannan abubuwa su ne sharuɗa wanda dole ne mutum ya yi azumi wanda idan mutum bai yi ba to Allah zai masa azaba kuma zai tambaye shi gobe alkiyama lalle mu sani cewa azumin nan baya yiwuwa sai da niyya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi yace innamal a'malu niyyat dukkanin ayyuka ba sa yiwuwa face da niyya malama suka ce ai ma min amalin illa wa yaftaqiru ila niyya ai babu wani aiki face yana buƙatuwa zuwa ga niyya Lallai mu sani cewa azumin nan baya yiwuwa sai da niyya sa'an nan niyyan nan kuma ana yin ta ne da daddare dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda bai yi niyyar azumi ba da daddare wannan ba shi da azumi dole ne sai ka yi niyya da daddare kuma mu sani cewa niyyan nan ba furta ta ake yi ba kakka zauna kana ta faɗi na yi niyyar azumin watan ramadana kwana kaza da kaza da kaza a ɗan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara wannan azumi ya koya wa sahabbansa wannan azumi sahabbai suka koya wa tabi'ai wannan azumi ba a samu yana furtawa ba yana faɗi da aka yayin da ka zo ka tabbata an ga wata ka zo za ka ci abinci kai niyyarka a zuciyarka shi kenan kuma malama suka ce niyya ɗaya ta wadatar daga farkon wata zuwa ƙarshe sai dai idan mai shi yana cikin azumin ƙila sai wani jarrabawa ya kama shi ƙila ko na rashin lafiya sai ya sha to yanzu sha da zai yi ya ƙara ci gaba da azuminsa bayan ya bar waɗansu kwanaki bai yi ba to shine zai ƙara sabunta niyya daga farko amma idan mai shi ya yi niyya na ya azumci watan gaba ɗaya shi kenan ya wadatar sa'an nan kuma 'yan uwa mu sani ba ka kwanciya bacci da tsammanin cewa a ai za a ga wata tunda ai za a ga wata tsaya in kwanta kawai idan an ga wata na yi azumi a'a dole ne sai an ga wata ka ji labari sa'an nan za ka je ka kwanta kaga in ka tashi ka yi to wannan shine ka aikata sunna in ma ba kai ba daman dai ka yi niyyar azumi amma ba a cewa za a kwanta lallai mu sani cewa wannan azumin yana wajaba ga ganin wata in dai an ga wata to dole ne dukkanin wanda yake musulmi mai hankali baligi mai lafiya mazaunin gida ba matafi ba dole ne yayi wannan azumi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa faman sha'ida minkum sha'ara falisum Allah ce dukkanin wanda ya halicci wannan wata to yayi azumin wannan wata haka kuma ana yin azumin ne idan an ga wata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi yace sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati manzo Allah yace ku yi azumi saboda ganin wata da kuka yi hakan nan ku sha ruwa saboda ganin wata haka a wani lafazin na muslim ke cewa idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa aftiru manzo Allah yace idan kuka ga wata ku yi azumi haka na in kuka dai ga shi watan nan na shawwal to ku sha lalle wajibi ne ga al'umma su yi ƙoƙarin duba wata ba a cewa a'a shi shikenan ba za a nemi wata ba a'a dole ne ga al'umma a gari su yi yunƙuri su fita don su nemi su ga wata idan gaba ɗaya kowa ya ke to tabbas Allah zai kama su da laifi haka kuma akan yi idan an samu shaida na mutum ɗaya adali wanda ya ce ya ga wata to shi kenan in ya zo ya faɗi wajibi ne kowa ya azumi kamar yadda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar yake cewa tara annasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anni ra'aytuhu fasabahu wa amara an-nasa bisiyami ya ce mutane sun yi cincirin dodon a ga wata ya ce sai ni na ga wannan watan sai na bawa annabi salama labari cewa ni na gan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi kuma ya umarci mutane su yi azumi don haka 'yan uwa azumi yana tabbata da abubuwa guda biyu abu na farko shine a ga wata idan kuma kila ko akwai ga a sama ya rufe to wannan sai a cika kwanaki na sha'aban su shiga kwana talatin daman ba a wata talatin da ɗaya imma ashirin da tara ko dai talatin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce fa'in gummiya alaikum fa iddata sha'abana salasi ya ce idan haka aka katange muku ba ku ga wata ba to ku cika kwanaki na sha'aban kwana talatin a wata ruwayar ke cewa inin gumma alaikum faqduru wato idan haka aka lullube muku shi ba ku ga wannan wata ba to ku kaddara wannan shi ne da abin da azumi yake tabbata lallai yan uwa kamar yadda muka yi bayani azumi ba wai kawai ka bacci ka ban sha ba ne. lallai dukkanin wani abu wanda Allah ya haramta ka yi ƙoƙari ka nisance shi shine za ka yi azumi Allah maɗaukacin sarki ya karɓa lalle mu ci gaba da addu'a Allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana wannan kyawawan aikin namu Allah maɗaukacin sarki ya tallafa mana yan uwa kafin na sauka akwai sanarwa kamar haka kun ana ta aiki wato yan uwa mu sani cewa akwai lokuta wanda taimako Allah ke ninninkawa musamman a watan ramadana lokaci ne in kai aiki kaɗan na alkhairi Allah sai ya baka lada mai yawa to lallai kada mai wasa da wannan dama kamata ya a ce a wannan wata da ni da kai da kowa mun motsa a ce mun gama ginin ɗakin Allah saboda idan ka bayar da sili a wannan wata to ya fi wanda ya bayar da sidi da yawa a wani watan saboda a shi aka ninninka lada ne na kyakkyawan aiki don haka yan uwa kada kada mu manta lalle ana aiki na masallaci Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana lokacin da za a kammala ni ina faɗi ko da yaushe wallahi Allah ya ga zuciyata in na kalle ku sai ni ma na ƙara wani imani a zuciyata saboda kakan ga mutane waɗanda suke kula da addini suke taimakawa addini sai kai sha'awa kai ma ka buri rabon da in irin mutane waɗanda Allah ya yi wa baiwa suke da kishin addini suke taimakon addini suke da sha'awar bautan Allah ni wallahi yana jin ban taɓa gani ba da sanda muna can najeriya na zaci in na zo ghana irin kawai masu sa katon carbi a wuya da hoton shehu zan ta gani a shi akwai ahal sunna yan gaba dai gaba dai wallahi sai da na zo nake tarar da haka shi yasa wani zubin in na ga yadda kuke taimakon addinin Allah na kan sha'awa a zuciyata don haka lalle kada ku hushe ku ci gaba da aikin da kuke Allah maɗaukacin sarki ya karba muku sannan yan uwa mu sani cewa ranar litinin mai zuwa babban malamin mu Sheikh Muhammad Umar Jallo zai fara tafsiri a wannan masallaci mai albarka lalle kada a baka labari kanta a ce kullum kana gabale gabale wannan shine aiki na alkhairi idan Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwar mutum sai abin da bayi suka shira gare shi dan manzon Allah ya faɗi ku dinnan ku ne shaidun Allah a ban ƙasa. dukkanin abin da aka faɗi akan bawa to ya tabbata kaga idan Allah ya karɓi rayuwata ko ya karɓi rayuwarka sai a ce ai nan idan aka zo tafsiri malam Muhammad ya zo a nan wajen yake zama a gaba kaga an faɗi alkhairi gare ka haka in mutum wani abu yake na ba daidai ba za ka ji an ce shi ke kaza to lallai lalle kada ni kasa a gwiwa mi buri mi yunkuri a faɗe mu akan aikin alkhairi Allah ya sa mu samu aka Allah madaukakin sarki ka nuna mana farkon wannan azumi kuma Allah ka karba mana dukkanin ayyuka da ake yi a wannan wata Allah kake so Allah ka ba mu ikon yi akwai waɗanda suke neman ai musu addu'a Allah ka san bukatar su Allah ka biya musu mu ma Allah ka san bukatun mu Allah madaukakin sarki ka biya mana Allahumma adina fi man hadait wa afina عنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالعدل ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله